السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا قام يشابق جوة صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لبولي للنبي خدو da arba'in da tara da arba'in da ɗaya kuma yau sha shida ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi namu da muke karatun waɗannan littafai fara da littafin rijalin wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sirar sahabiya ta hudu a ɓangaren mata ummu umara ummu umara ta radiyallahu anha <clears throat> ummu umara an fi saninta da alkunyarta ta fi shahara da alkunyarta ta shahara da ummu umara amma za mu ji sunanta nan gaba ba da daɗewa ba insha Allah amma dai sunanta eh, alkunyarta ta fi shahara da ita fiye da sunan nata kama abu huraira ne kama abu talhat ansari kama abu ayyubal ansari da makamantansu duka waɗannan suna da sunaye amma kuma sai alkunyoyinsu a ɓoye sunayensu kuɗi a ciye duha fil jihadi an yanke mata hannu a jihadi na musulunci hmm? an yanke mata hannu ne a jihadi an tafi yaki a yakin musulunci aka yanke mata hannu manhiya wace ce ita إنها الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخزرجية نسيبة بنت كعب نسيبة با نصيبة با أقوي نسيبة يتشي أم عطية أم عطية الأنصارية سنة أقوي نسيبة الخافضة الخافضة أقوي أقوي نسيبة أم عطية wannan mai wankan gawa wadda ita ce ta wanke zainab biyar annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma akwai nusaiba wacce take ita kuma alhafiza ita ce take yin kaciya ga mata abinda ke ma mata idan an haife su a ɗan rage musu wani abu a al'aurarsu ita ce waccan saboda haka dukkanin su su ana ce musu ba ne da nunu da sinu sinu ɗin kuma da bomma sai ya'u a matsayin siga ta tasgiri kaman eh, abin nan kaman kaman kamar tasgiri ne na nasba nasbatun sai a ce nusaybatun to ita kuma wannan nasiba ala wazni fa'ila sunan ta kenan نسيبة بنت كعب وشن نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها سودا كعبان بنت سونا ينسو يتوانا النسيبة سوق موتا شن غدابي أنا جمس نسيبة وشن أم عطية ita kuma waccan shahara da alkunyar ta shahara da sunanta ne ya kaji ana siffanta ana cin alkhafida كان أخوها عبد الله بن كعب المازني من البدر wannan magana ga Zahabi a cikin Sirr Alamin Nubala yace dan uwanta abdullahi ibn Ka'ab Al-Mazini ya kasance cikin ahlul bada yana cikin 310 wani abin nan wanda suka halarci yakin bada وكان أخوها عبد الرحمن من البدائي kuma ɗayan ɗan uwan nashi da ake ce mashi Abdulrahman ibn Ka'ab shi kuma minal bakiya'i yana cin sabbi masu yawan kuka inda suke da yawan kuka da sun ji aya alkur'ani sai su kama kuka وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وينا تشكنس شهدت أم عمارة ليلة العقبة وشهدت عهدا والهديبية ويوم حنين ويوم اليمامة وجاهدت وفعلت الافاعيل وقطعت يدها في الجهاد إتا أم عمارة آه، تاها لغشي ليلة العقبة ليس أخي ليلة العقبة واتو ليلة العقبة آه، من آه، ليلة العقبة بعد ليبتش أما أقوي العقبة الأولى أقوي العقبة الثانية العقبة الأولى إتشي ودع أكيي sahabban da ba su sha biyu ba a inda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai'a kuma suka ce sun musulunta kuma suna buƙatar manzon sama ya ban maka ya dawo wajen su garin Madina annabi sallallahu ya ce musu a'a su tafi su je su ci gaba da wa'azi a Madina shi ba a ce masu hijira ba bayan nan a shekara da ta zagayo da aka samu sai ga su sun dawo su saba'in waɗannan sha biyun sun zama su saba'in ita ce ita kuma ake ce mata lai ake ce mata bi'atu al-qabati thaniya ko al-akhirah bi kenan bi'a ta bi kenan to ita tana cin waɗanda suka halarci ta biyan ba ta cin waɗanda suka halarci bi'a ta farko domin bi'a ta farko zallar maza ne su sha biyu mun gane amma wannan su goma su saba'in wa uhudan sannan kuma ta halarci yakin uhudu da ita aka yi yakin uhudu wal sannan kuma da ita aka halarci ta halarci yakin hudaibiya sulh hudaybiya da aka yi mutum dubu daya da wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da niyyar umara mutanen makka suka hana shi umara suka ce ba su yi umara ba sai dai eh, ya koma sai bari sannan suka gindaya masa wasu sharuɗa na zalunci amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hikimarsa da kuma hangen nesan sa da annazur ila maalat annazur ila maalat shine in nayi abu kaza to me zai zama sakamakon shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da waɗannan sharuɗan na zalunci da suka dora suka gindaya masa haka bibiya kenan wa yau sannan kuma da aka yakin hunai, to daga mujahida ce hmm? wa yau yamama sannan kuma a lokacin zamanin sai na abubakar rabi Allahu anhu ita aka yakin yamama yakin da aka yaki su musaili matul kazzab waɗanda suka iddiayin suka suka yi riya cewa su annabawa ne hmm? wajahadat kuma ta yi jihadi mai yawa sannan kuma ta aikata abubuwan أبوبوم na musulunci, da ɗaukaka musulunci da kara musulunci da kuma gamawa da magabta abokanan gaba wa quti'at yaduha fil jihadi sannan kuma a yaƙi na musulunci aka yanke mata hannu aka guntule mata hannu kaga wannan ta cancanci da aka bata innaha alfazilatul mujahidatu ita ce mace mai falala kuma mace wacce ta kasance mai jihadi Kudu Dukkan Mahmud Umara ne daga cikin marubutan wannan zamanin wanda suka yi rubutu akan sira yana da littafin sa ta'ammulatun fi siratin nabawiyya a cikin wannan littafin na su ta'ammulatun fi siratin nabawiyya malam Abu Aziz hafizahullah ya kufo maganarsa yake cewa wa haka da kanat muasil muslimatu haka nan mace musulma ta kasance da da ba shi ne mana haka wa haka za kanat al-mar'atu muslimatu kanat inna madiya ce abin da shuɗe ne haka da can musulma mace musulma take زمان يوم زمان يوم أن كانت دنيا المسلمين مقبلة ها كو مقبلة a lokacin da duniyar musulmai in take fuskantar musulman ba musulmai suke fuskantar ta ba sai ya muqbila eh, duniyar ce take neman su wasu suke neman ta ba to haka mace musulma ta kasance ta je jihadi ta yaƙi sosai yaƙi na musulunci da ta sani irin wanda maza jarumai suke yi mazan ba sai waɗanda ake kirgawa na da wani amma sai ka samu mace musulma a zamanin allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai ta tsaya ta yi aiki mai yawa a wajen jihadi sannan bayan haka kuma ka same su zaka samu mace tudawil maraba idan an ji ma wani ciwo ita take kula da marasa lafiya wa tu'alidul jarha wadanda aka tana nasa wadanda aka ji musu ciwo ita take warkar da su sannan wani bai da lafiya za a kawo shi za a wajen ta za a kawo shi ta yi mishi jinya dama duk wajen yaki akwai abin da kace mishi al-mustashfal maidani al-mustashfal maidani wajen da aka abin nan asibiti da ake kafa na wucin gadi a barikin wucin gadi ta jihadi to haka suke كانت المرأة صحيحة العقل أو إن شاء الله كان mace musulma ta kasance sahihatul aqli hankalin ta ce ne ba a lalata mata ta ba turawa ba su zo sun ce ta cire hijab ba ta cire niqab ta fito ce gogoriyo da namiji da abin da namiji zai yi ita ma za ta iya yi na lalacewa ba fa abin arziki ake magana ba duk inda kaji suna ce maka cewa duk abin da mace za ta yi namiji zai iya mace za ta iya ba ana nufin abin alheri ba ne domin ai ba a cewa idan musulmi zai iya tashi ya kiyamun laila raka'a ɗari biyar to ita ma mace ta tashi ta sallah qiyamul layl raka'a ɗari biyar ba su mata wannan wa'azin ko suna yi a wani abu ne na duniyanci da lalacewa shine ake cewa duk abin da namiji zai iya yi to mace ma za ta iya fiye da haka eh in dai lalacewa ne salimatal badni kuma jikinta lafiyayye ne fa'idatar ra'ayi kuma hankalinta tunaninta ra'ayinta wanda yake na daidai ne aƙalla ma kake samun mace ta aikata abin da yake na hauka a irin wancan lokacin ثم خلف من بعد ذلك خلف زحمت فيه المرأة وجهها بالمساهيق ثم خلف من بعد ذلك خلف bayan waɗancan sun wuce sai aka samu wasu masu mamayewa masu gado magada sai suka zama sun maye wancan zahamati fihi almar'atu wajhaha bil masahiq mace ta cakuɗa fuskar ta masahiq za mu ke ya kushe fuskar ta sai makanta zane zane ke kwalliya ta fito tana talla ita ce mai tallan makilin toothpaste abun goge baki ita ce mai tallan sabulu ita ce mai tallan man shafawa kai in za a yi ma talla taya ita za ta yi idan za a yi tallar waya ita za ta yi idan za a yi talla wani abu din na lalacewa to wannan macen ita ake fitowa da ita a wannan zamanin namu fito ce hmm? fa afsadat alwajha ta bata fuskar ta baki daya wa ma'idataha bil hubub mustawradati sannan ta bata wato uwar hanjinta in abinci ke zuwa ya taru ta bata bil hububil mustawradati da kwayu da ake zuwa mata da su daga kasashen waje ta sha ta canza halitta ko kuma ta ki haihuwa fa shi ke nan sai ta zauna na kasusuwanta mace wannan zamanin ta zama kasusuwanta duk ta lalace wa kanatin natija daga nan sai sakamakon ya zama an bunniral jismu jikin mace ya zama ya laƙwame فلم يبقى هنالك عقل sannan jikin ya zama babu hankali a cikin shi ta lalace aka sami irin su abin nan zainab zaglul almajiran qasim bin masar suka zo suke ci na kona hijab ya rubuta littafansa guda biyu almar'atul jadida da kuma littafinsa tahrirul mar'a rubuta littafinsa tahrirul mar'a a yanta mace sannan ya rubuta littafinsa al-mar'atul jadida sabuwar mace da aka zo kaddamar da littafin ita waccan almajirar tashi Zainab Zurlul ita ce wacce ta zo ta cire hijab aka cinna ma hijab a shana aka kona shi aka ce daga yau kada wata mace ta sake sa hijabi a masa mace ta fito ta ruji ta zama kamar ingila ko yan faransa wanda su ne kasashen da dama suka mallaki masa sai lalacewa ta shiga shi kuma kasim amin yau yana cin abdal in aka tashi cikin waɗanda ake ɗauka samu matsayin reformers masu irin tunanin shi sun tayi za su yi rubuce-rubuce reformers wanda suka canza duniya ana kawo sunan shi a matsayin na biyu ko na uku ana yaban shi suna mashi jinjina tunda ya ci mutuncin addinin Allah ya zo yi ma musulunci rashin kunya to ya zama najm min al-nujum ya zama batalun min al-abtal ya zama wani tauraro daga cikin taurarin duniya dama in kana so kai suna to ka zama shaytan in ka zama shaytani to sunan ka zai zama fil muqaddima a farko za a rika faɗin sunanka amma ka zama bawan Allah to neman ka ake yi ina za a same ka a bige ka in ka shirya ka zama bawan Allah ka shirya amma ka sani ko yaushe ne ka ake a bige ka in kuma ka yadda sai ka bi duniyanci su ba ka daɗi su je da kai daɗi ka sai da addinin ka bi arzin yasirin min dunya qalil amma da addinin ka a baka wani dan tamani dan ka kaɗan duniya ka je daɗi shi ke na rayuwa ta tsare a je a shiga rayuwa ta azaba ta har abada wal iyadu billah Allah shi kyauta illa buqaya min asabin mutawakkiratin la tasbiru ala halin min al-qalaqi sai ya ragu tsora yan kaɗan aka samu na asabin mutawattira wanda jijiyoyinsu su ma gabaki da aka ce suke la tasbiru ala halin min alqalaqi ba sa iya juriya akan wani yanayi na tsoro ana ɗan rikirki ta su shikenan za su rikici Sun summa la tuhsinu tarbiyatan sannan ka koma gida ba su iya tarbiyyar yaya ba ba tarbiyyar yaya ita kanta ba su iya tarbiyyar kanta ba wala tuhsinu tab'ulan sannan kuma bata iya zama da miji ba amma ce ta zauna ba mijin idan ma za ta zauna da mijin to tana da haƙoƙi ɗajin eh? jiya nake karantawa wani yaro yake ma wani malami tambaya ta tuwita shi yake cewa wai a musulunci mata ba su da haƙƙi ne kamar kwatankwacin irin a mijin irin kwatankwacin haƙƙin maza eh? shine malami ya bashi amsa ta hankali shi ce mana suna da shi mana yadda yadda yadda yadda yadda yadda yadda idan idan macen ta yi ciki ai namijin ma sai ya ciki in ita yi wannan ciki wannan shekara ta dau ciki shi kuma ba sai ya dau ciki kaga an yi balance kenan an yi daidai in gani shi ita ta dau ciki ta haihu shi kuma ba sai ya dau ciki ya haihu sai sarka musai to kaga an samu tabadulul huquq kenan wal wajibat shine wannan Allah shi kyauta wannan yayi mana ratse ne bayan ya kawo maganar wace ce Ummu Umara daga nan sai ka wannan magana a matsayin ta aliki da shi wannan doktan yayi Allah ya taimake mu wallahu alam